Wato abin da watakila ya fito fili a yau shine an gane ma wace irin kiran mota ce suka yi amfani da ita wajen kai wannan hari. Wato wani babban jami'in soja da muka samu a gurin domin zuwa yanzu tun jiya a jami'an tsaro sun killace gurin ba mai shiga ba mai fita. To amma da muka je wajen karfe sha biyu na rana a yau dinnan mun tadda wani babban jami'in soja wanda yake nuna mana cewa motar da aka yi amfani da ita nisan ce siyana a toyota siyana kuma waɗanda suka ɗauko bama-baman sun so su shiga wani hotel ne da yake kusa da gurin da bam ɗin ya tashi amma masu gadin suka hana su cewa ba a fakin a gurin to watakila ganin bam ɗin ya kusa tashi suka bar mota a bakin titi suka yi su kuma shi babban jami'in ya nuna mana ma hotunan mutane hudu da suka rasu akwai mutum uku da kuma wata yarinya ya shekara goma hotunan da ya nuna mana a cikin wayarsa kenan kusan in ce wannan shine wani sabon abu da ya bayyana zuwa yau yau adadin waɗanda suka rasa rayukansu dai bai ƙaru ba yana nan kamar yadda aka bayyana a jiya ina ga an ce mutane biyar ne suka rasa rayukansu a ciki har da maharin ko to shi abin da babban jami'in sojan da muka zanta da shi ke nuna mana kamar mutanen nan ajiye motar suka suka bar gurin bai nuna mana cewa akwai maharin a ciki ba kuma motar da ta tarwatse a kan kwanukan gidajen mutane aka dinga ɗauko bangare bangaren mota aka tara shi guri ɗaya